waɗannan su ne jerin fina-finan da za mu saki gobe lahadi idan allah ya kai mu da akwai barkono akwai jaraba akwai kargo sai kuma tambari sai wuya sai kuma haske sai kuma shinge shine na ƙarshe in allah ya kai waɗannan su ne jerin fina-finan da za mu saki gobe lahadi idan allah ya kai mu da akwai barkono akwai jaraba akwai kargo sai kuma tambari sai wuya sai kuma haske sai kuma shinge shine na ƙarshe in Allah ya waɗannan su ne jerin fina-finan da za mu saki gobe lahadi idan Allah ya kai mu da akwai barkono akwai jaraba akwai kargo sai kuma tambari sai wuya sai kuma haske sai kuma shinge shine na ƙarshe in Allah ya waɗannan su ne jerin fina-finan da za mu saki gobe lahadi idan Allah ya kai mu da akwai barkono akwai jaraba akwai kargo sai kuma tambari sai wuya sai kuma haske sai kuma shinge shine na ƙarshe in Allah ya